Assalamu alaikum masu sauraro. Yau da gobe ne shirin matasa da ke zo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. A kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jima alfa rediyo sai kuma ta intanet a voahausa.com Masu gabatarwa Usman Ahmad Hafsat Bala dan mai soro tare da ni Safina ta so Sodangi. To a yau litinin sha uku ga watan Nuwambar shekarar 2017 kamar kullum da muke magana akan zamantakewa ta yau da kullum. Yau za mu yi duba ne akan binciken kwakwaf a zamantakewar ma'aurata. Daga cikin tim mu da mm. members da mm. suke ba da shawara muna da doctors muna da lawyers muna da experienced people muna da matan aure mm. wanda sun shiga matsalar irin ta kuma ya suka samu kan da yawa sun fi tafiya akan matar su ginin bincike wasu sun ce ai men a polygamous in nature ban maza su dama ba su iya zama da mata daya eh mm. to shine dai suka ce to sai dai kawai a haɗawa da addu'a mu tattauna da wata matashiya da ke da shafi a yanar gizo na Facebook da Instagram mai suna Open Diaries akan zamantakewar yau da kullum. Fatima Fuad Hashim akan wannan batu. Haka zalika za mu tattauna kai tsaye da ambasada Muktar Gashash da Hajiya Badiya Dauda Mani wasu masu sharhi akan harkokin yau da kullum. To sannan tambayar da muka muku a shafinmu na Facebook da Twitter su ma tana nan tafi. Ku dai kasance tare da shirin yau da gobe shirin matasa. A Facebook da Twitter mun nemi jin ra'ayoyinku inda muka tambaye ku a ganin ku mai binciken kwakwaf ke haddasawa tsakanin ma'aurata ga yadda kuka amsa mana. To saƙon farko daga shafinmu na Facebook ne inda Umar Adamu Katagun ya ce salam yau da gobe. tsananta bincike a tsakanin ma'aurata yana taimakawa wajen mutuwar aure saboda idan ka kasance mai yawan zargin abokiyar zamanka to ko shakka babu idan baka yi hankali ba za ka saki matarka ba tare da ka sani ba saboda yawaita zargi a tsakaninku da fatan za mu zama masu yarda da juna don samun ɗorewar zamantakewa tare To Sa'idu Sabo Auyo kuma ya ce yau da gobe dama addini bai yarda ka yi wa abokin zaman ka yawan bincike ba. Idan ma'aurata suna yawan yi wa junansu binciken kwakwaf to wannan aure zargi zai shiga tsakani ba da jimawa ba kuma aure zai mutu. sai mansur baba wura na faɗa da muhammad bashiru damari da baffa dukku na faɗa suka ce salam yau da gobe binciken kwakwaf yana taka muhimmiyar rawa musamman ma wajen kawo rabuwar kai tsakanin ma'aurata kuma yana taka rawa wajen kawo rabuwar aure ma baki ɗaya allah dai ya kyauta ku tashi lafiya to amin amin sai luka balarabi ya ce yau da gobe idan har ma'aurata na ma'auratan nan hankalinsu ya haɗe binciken kwakwaf yana daɗa haɗa kansu ko ko yana da raba kansu ne yake haɗa kansu mm. to amma idan akwai damuwa a tsakaninsu to fa akwai illoli na ɗaya zamanta kewa kan lalace babu ganin mutuncin juna shine abu na biyu sai kuma mu ce Allah ya kyauta daga garin menene kurama ne ko mm. eh, to sunan garin su ne wannan ina ga mm. to Muhammad Maina kuma yace a gaskiya binciken kwakwafi yana kawo zargi tsakanin ma'aurata zargi kuma haramun ne saboda zargi idan ya shiga tsakanin ma'aurata to daga nan ba zaman lafiya. Sai Maharaz bin Umar Mauri da Allah sa na faɗi sunan daidai ya ce, "Hmm, yau da gobe kenan, ai ba ma tsakanin ma'aurata ba ko tsakanin 'yan adam binciken kwakwaf zai iya kawo saɓani, balle ma tsakanin ma'auratan da ake sa ran su tabbata a hakan." ni dai ana tawa fahimta gaskiya bai kamata ba miji na bincikar matarsa ko kuma mata na bincikar mijinta na gode sai fatima musa wada da aishatu musa wada barikin ladi jihar filato a najeriya ya suka ce asalamu alaikum yau da gobe a gaskiya wannan binciken kwakwab da ake yi wallahi yana ba da cikas sosai a bangaren ma'aurata maza da mata to sai abubakar bin abdallah ya ce salam yau da gobe hakika binciken kwakwaf yana da amfani a tsakanin ma'aurata amma kuma wani lokacin yakan haddasa rabuwa tsakanin ma'auratan domin sau da yawa idan ana irin wannan binciken allura takan tono garma da fatan ma'aurata za su rinka yi wa juna adalci da gaskiya a lokacin da suke bincike a tsakaninsu sai maryam aminu kano mai da garko mm. ta ce asalam binciken kwakwaf ga ma'aurata ba shi da alfanu domin bai tabbatar ko ubangiji ya hana bincike take son ta ce mm. akan gaibu don haka da ni da mijina aminu kai eh, kano mai da garkwa muna zaune lami lafiya ko da yaushe cikin kwanciyar hankali hankalin su kwance <laughs> sai eh, ahmed sulaiman ya ce salam a gani na in har kaga ana bincike to akwai zargi kenan a ka'ida bai kamata a ce akwai zargi tsakanin ma'aurata ba sako daga ahmed To mm. Binyaminu Ma'azu yan mama ya ce to <laughs> mm, <laughs> yau da gobe. Au yan mama. Garinmu ne sai sa sani. <laughs> Ya ce to yau da gobe shi dai tsananta bincike abu ne wanda addini ya hana ballantana ma binciken kwakwaf kuma ba abin da zai iya haifarwa face kullum a ƙara zurfafa zargi a tsakanin ma'auratan Allah dai ya kyauta. Mm. Amin. Sai Hauwa Aliyu ta ce hum yau da gobe kenan Allah ja zamanin ku amin. Tabbas binciken kwakwab ga ma'aurata baya ya da ɗabi harfar da ɗa mai ido saboda ma Allah ya ce a cikin alkur'ani mai girma wala kada ku zurfafa bincike Allah ya sa mu dace amin mm, to sai kuma real yunusa ya ce to yau da gobe a gaskiya yin bincike a zaman aure ba shi da wani alfanu domin kuwa idan harka ce za ka binciki matarka hakan ya nuna kana zarginta kenan kaga kuwa in zargi ya shiga da abin da zai haifar sai bacin rai domin ita ma eh, za ta yi nata nazarin binciken mm. <laughs> aikatawa me kake aikatawa mm. kaga kenan duk ba ku yarda da juna ba haka zai haifar da damuwa a tsakaninku Allah ka sa mu dace da kuma haƙuri da junanmu amin. Amin. Mm. To daga shafinmu na Twitter kuma at Imrana Madahatu ya ce a gaskiya bai kamata ka yi ta binciken kwakwaf ga matarka ba, ya kamata akwai yarda a tsakaninku. Sai at Mr. Begi underscore Belal kuma ya ce tabbas binciken kwakwaf tsakanin ma'aurata yana da kyau sosai. Sai at Baba Gana da Bowan ya ce a gaskiya babu abin da binciken kwakwaf ke haddasa tsakanin ma'aurata illa sake mai da hannun agogo baya tsakaninsu. To at M Junior Giyawa ya ce binciken kwakwaf tsakanin ma'aurata babu abin da yakan haifar bayan shigar zargi daga baya kuma mutuwar aure ce ke iya biyo baya. Sai at Salim Muhammad wani ya ce yau da gobe a gaskiya binciken kwakwaf sam ba daɗi. ba ma ma'aurata kawai ba har da abokai bai kamata mutum yana yin abu kana sa mai ido ba ko mata aure mijinki ya ajiye waya ki je kina duba hotunan da ke cikin wayarsa ko lambobin da ke cikin wayarsa babu kyau. <laughs> Hmm, wato <laughs> yan leƙe. Eh. <laughs> to sai saƙon ƙarshe a Tijafar underscore bello ya ce bincike na shari'a kafin a ya aure yana da kyau amma ban da na kwakwaf. Hmm. ta mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. To yanzu kuma ga tattaunawar da Safinatu ta yi da Fatima Fuad Hashim wata matashiya da ke da shafi a Facebook da Twitter mai suna Open Diaries. Salamu alaikum Malama Fatima. Wa alaikum Malama Fatima kaman uh, da yawan mu da suke yanar gizo su kamar su Facebook haka da Instagram sun san shafin kina mm. Open Diaries wanda yawanci shafi ne da mutane ke kawo koke-kokensu na zamantakewa eh. da dai al'amura to kuma alhamdulillahi shafin kyane da yawa sun yadda da shi wanda har da yawa in suna da matsala suna faɗin matsalolinsu kuma daidai gwargwado ana ba su shawara to yanzu maganar mm. da muke son mu yi a yau maganar mm. bincike da eh. mata suke yi ma mazajensu me zaki ce ma wa'annan mata eh, mm. malama fatima to da farko dai daga cikin tim ɗinmu da members da suke ba da shawara muna da doctors muna da lawyers muna da experienced people muna da matan aure mm. wanda sun shiga matsalar irin ta kuma ya, suka samu kansu mm. da kuma irin shawarorin da suke bayarwa so uh, based on that ina so in ce gaskiya da yawa sun fi tafiya akan mata su dina bincike mm. kamar su duba waya haka saboda sun a faɗa su dai dole za a yi maka laifi ko kuma za ka je ka binciko wani abin da ba za ka ji daɗi ba kuma ranka zai ɓaci. Mm. So kin ga daga nan kuma ba za a zauna lafiya ba. Mm. ne kuma wasu sun ce ai um, men polygamous in nature. Mm, kamar maza su dama ba su iya zama da mata ɗaya. Eh, mm. to shi ne dai suka ce to sai dai kawai an haɗawa da addu'a mm. saboda duk irin waɗannan abubuwan dole za su na faruwa yanzu misali kin ga um, wata uku da suka wuce mm. wata ta yi sharing story ɗin ta bamu labari a cikin open diaries cewa uh, abin da ya haɗa ta da mijin nata ta ce bincike ta yi saboda ta ga yana yana yana um, mu'amala da mata haka to sai ta sai ta duba sai ta ga numbers din da text message duk sai ta goyi har contact din shi kuma ya ce bai yadda ba mm. dole ta dawo mishi da numbers din da ta goyi. kafin ya ya dawo <laughs> da ya dawo eh kafin ya ya dawo ta mai bincike ba ta san me ba kin san ki eh. excuses haka da za su ta kare eh, kwarai kwarai to da ya je dawo da da ya dawo da daddare sai ya ce mata yaya magana ta ce ita ta ɗauka ma abin har ya wuce sai mm. ce ai dole sai ta fito ta zo ana ta yi E, e, hmm. ya ɗauki cajin waya ya mata duka ya fasa mata jikinta hmm. hannunta kuma ya ce a gaban yaranta biyu hmm. ɗayar ma ta kai shekara ɗaya ba ya ce ta fita daga gidan to da safe sai ta neme mu muka yi ta mana magana har ta tura mana pictures ɗin jikin na da ya mata ciwo da jini a eh, shi da muka saka a page mutane da yawa sai suka yi um, suka ba da shawara wasu ma har suka nemi suka shiga kes aka je human rights aka samu da ya karbi kes din ma aka tafi court to mm. daga nan duk wannan abubuwa duk da ya bai kare ba because da ita je iyayen masu suka ce me yasa ta kai shi court ba dan ba ne ba me yasa za me yasa ta mai bincike so kin gane a da karshe dai sai zo ta hakura ta ce ta yarda a yi sulu aka yi sulhu ta koma gidan kuma kin ga to yanzu kin ga ba abin da binciken nan ba abin da kwarai da gaske amma ba ta yi farko so ko sosai kuma Fatima ke san wani abu irin wannan ba ta ƙara zama lafiya wannan auren in ba wani ikon Allah ba za ta mantawa da wannan abun ba to kin gani mm. akwai wata ma haka ita kuma ba ma yayi ba shi a ɓoye yake yi mm. amma ta game shi da bincike da ta game shi da bincike da ya gai ya in yana yana cewa bai yi ba bai yi ba tana yayi har ke zo daina jin tsoro sai a gabanta a gaban yaranta to kin ga yanzu ko wuri iyayen aka je misali aka yi solving case din nan Ina iya cewa aurenta zai yi respecting yau eh yau wato kin gani to in yace kuma baki da kuma ba wani wanda zai iya cewa dan me yasa zai aure baki da wani dalilin da zaki hana shi aure already tun da dama sun ce da polygamous sun yi cewa ba kin eh. <laughs> so kin ga then kin ga kuma ba wannan respect tun da har ta ce ita wallahi gara ma a ce ma bi mata a fili ba gara ma idan bi a koyi mm. haka ta ce ita da ta sani ma wata matsa ba da ma a aure saboda wannan ya yi disrespecting din ya nuna mata ba ta da wani kima ba ta da wani mutunci a gabanta ake ba ya dina jin tsoro hmm. ya dina shayin ta ma. To Fatima kamar matan kuma ba ma na binciken waya ba matan kuma da suke sawa a dinga duba masu da inda mijinsu yake fa. Da kwai matan da suke biyan yara fa irin samari haka zaune gari banza da zaki ga duk inda mijinsu ya je. Suna nan ana gaya eh. musu ana musu waya ana gaya musu ai ya je wuri kaza ya je wuri kaza. Su kuma na kira zaki musu. Eh, to ni dai based on comment din mutane da suke a page dina mm. saboda na gaya miki cewa mutane da yawa da malamai eh, da kuma abubuwan da nake karantawa mm. da kuma iya abin da na gani mm. ai tun farko ma ai Allah ya ce ai ya ce wala ta jesus kada ai bincike kada ai bincike so ko da kan ko sister ka kin ko brothers ɗinka ko mothers ko ma waye anybody else yan gidanku yanzu kuma yau ba eh. mu kin ga ba sai ma ya shafi wannan ɗinka ba ai tunda Allah ya already da ma ya hana kuma ani da wannan wala ta jasa su ko hmm. wani yanzu zai aikata aikin haram ko hmm. misali yanzu ke ki zo fara bincike misali ne wannan ke yanzu hmm. kin zo eh, yana aikata aikin haram kin zo kina bincike kina bincike kika samu shock ko bacin rai kin ke kalle ki yafi mai ba ba ne ki taɓa yafe mishi ba ba ki wa ba ma actually Allah ya yi wa laifin nan. Mm. Kin gani mm. kila zai miki a lot of promises um, ba zai yi ba ba zai ba to amma wani ba zai hana shi ba. Amma kafin miki ai Allah ya wani Allah ya fara wani laifin. Mm. Na ga cases I have seen I, I have known of cases da yawa kuma I want to tell you a fact kin ga mutane wanda suka yi cikin za ki da sun zo suna neman za su ce miki yanzu a page ina sun yi kuma ya yi lasting while kamar ya yi sun sun yi cikin appointment misali a ce six months mm. yanzu suna yi. Mm. Kuma ni Fatima wani abu ko? Sun tuba. Mm. Eh. Wani abu ne sai in ga kaman misali ne zan eh. bada mace ce da mijinta suna zaune lafiya daidai gwargwado duk abin da yake mata ne mata eh. bai fasa ba. Mm-hmm. Yana ci da ke yana shayi da ke ne miki kuma to wannan abu da yake yi ke kina zaman lafiya sai ki je ki dauko ma kanki rashin damuwar da har karshen rayuwar ki wannan damuwa baki iya kankare ta fa. yauwa to ai dama Allah zai ansa wannan laifi yi wa Allah kuma zai ansa Allah zai ansa baki ba mhm. amma ke na talabijin shi ne dan ne miki haƙƙi mhm, mhm. ya dinga miki haƙƙi shi ne zaki iya magana ki ce ai ya cuce ki ko yayi wani abu yayi um, ya zalunce ki sai a zauna a ba hanyoyi a gyara amma Allah yayi wa ba ke zai ansa ba Allah zai yi wa laifi sai abubuwa Allah haka dai malama Fatima mun gode kwarai da wannan lokaci da kika bawo mu mun gode kwarai Allah ya saka da alheri eh, sai mun ƙara jin wani lokacin eh. yanzu kai tsaye muna tare da ambasada Muktar Gashash da Hajiya Badiya Dauda Mani masu sharhi akan al'amuran yau da kullum. Mm. To Hajiya Badiya salamu alaikum ba mu eh, samu ambasada ba amma dai ana ta neman shi. Eh Hajiya Badiya salamu alaikum. Na wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. To ya hidimomi ya sanyi kuma. Wallahi lafiya lau malawa Sabina ya aiki Lafiya yara. Lafiya kalau muna tare da Usman da Hafsat. Barka dai. Barka da zuwa. Eh. sannu ya kokari Alhamdulillah. Hajji Abadi ya bari mu fara da ke bincike ne muke muna magana ne akan bincike da tsakanin ma'aurata wanda binciken kwakwaf ke ga yau wani ma wata mai sauraron mu ta ce mm. wani hannu mu miya sai ya kirga. Eh. To amma dai yau muna son mu magana ne akan akan na waya wanda yanzu kamar shi ya fi zama mm. yake da illa sosai wanda ke jawo mutuwa aure da yawa akan na waya ga wani shafi kake bi wata wayoyi gari ka eh wa kake magana da shi <laughs> wa shi take aiko maka da eh, sako eh to Hajiya Badiya me zaki ce eh. ma mata masu irin wannan ɗabi'a eh to gaskiya maganan maganan gaskiya ko Allah ba ya hana bincike ko mm. an ce bincike dai ba kyau mm. to amma tsakanin wani lokaci zaki ga tsakanin mata da miji kila dama akwai zargi a tsakaninsu. Hmm. Amma abin da ya fi in akwai wani tunani tsakanin mata da miji sai a tambayi juna shin kuwa ne kaza kaza me ke faru saboda wani abun ma ke kanki mace in kika gano shi ba za ki ji daɗi ba. Hmm. Ke kanki ba za ki ji makan ki daɗi ba. Wani lokaci wani abun gara ma da ka gan shi gara ka ka gan shi. Hmm. Sometimes ana bature yana cewa eh, ignorance is bliss ko? wani abun in ka gan shi hmm. zai tara maka hankali to wasu matan gaskiya ba su iya jurewa balantana idan akwai zargi ko kuma idan ta ga cewa akwai canji a yanayin zaman tare ita da mijinta za ta fara tunanin cewa to ko yaya wai me ke faruwa ko akwai wata a waje ne ko haka hmm. to shine za ki ga an zo an fara eh, dube-duben me yake cikin waya to kuma yanzu gaskiya maganan gaskiya wannan abu na su yanan gizo dinnan da social media dinnan ya kawo wasu abubuwa marasa daɗi kamar irin wa'annan hotunan na banza da ake aika ma juna. Mm. Ki ga mace ta aika ma namiji eh, hotonta na tsiraici da yawa irin mm. abubuwa na haka to daga nan sai ki ga tona-tona asiri ya faru in mata ta duba wayan mijinta ta ga irin wannan hoton wani lokaci ma mun sha gani sai kiga an fara aika irin group group din nan da ake na, facebook ko na mm. whatsapp sai a fara sharing ana ana ana mace ta ce ga ga wannan ta aiko ma mijinta wannan hoton da haka so wani lokaci gaskiya a kowane ma lokaci ma binciken nan dai hmm. bai cika amfani ba gaskiya to amma misali kamar uh, Hajiya Badiya uh, su mazan su kuma akwai akwai rawar da suke takawa din har da za ta kai cewa bari a yi bincike din kila wace irin alama ce kila namiji yake bayarwa a ganin ki A'a gaskiya kamar yadda na ce wani lokaci mata mu muna da abin da ake kira sixpence ko ba sai da mm. zan faɗe shi da hausa ba eh. wani lokaci mata eh, kamar kana da wani tunani daban wanda ka ɗan ɗara tunani ka ɗan ɗara eh. abu kaɗan zai za ka lura mm. mace tana da lura tana da mm. kula so abu kaɗan zai faru sai ka lura cewa kai akwai wani abu da yake faruwa da mijinta <laughs> abu kaɗan ne you know um, instinct ana kiran instinct wato irin jin abu a rai nan irin ranka yana baka irin kai jikina na bani kaza cewa akwai akwai wani abu mm. saboda haka sai ya zo ya sai ta mace ta fara ganin wasu wani canji ko wani abu a tare da mijinta ba haka ta mm. saba gani ba mm. saboda haka kuma ka ga irin mazan na masu dare yayi a ci a yi wanka a yi a fesa turare a ta eh. yawa kila dama ba haka yake irin eh, kuma kila shi bai saba kwalliya ba haka eh mm. irin groups din nan eh you know sai ya zo ya fara fita a fara dai wasu abuwa ko kuma kullum wayan sha kulle kila da shi baya ma kulle waya eh. amma sai kullum wayan sha kulle ko kuma ya zo in ana mishi waya ta rika ganin wasu sunaye da bata saba gani ba mm. so duk eh. irin wannan abu yana sa musamman an haɗu da wanda suke cewa bai da wayo bai caccanza sunayen ba wai wasu sai su sa sunayen maza akan na mata mata akan maza Wani lokaci masu canza sunaye masu aka fi kama. Eh. <laughs> Wani lokaci wani lokaci masu canza sunaye su eh. aka fi kama kamar za su zaka ga waye wasu waye wani ya sa waye waye wasiyu eh. wasiyu plumber ke kuma ba sai kisa ba wani wasiyu wasiyu plumber ba da yake zuwa muku gyara ta san wasiyu na aljani a kwabet ne <laughs> to ta gani saboda haka wasu abubuwa mace za ta gani ta san cewa akwai wani abu daga nan kuma sai a fara neman yanzu ga wannan labarin da muka karanta kwanan nan ko eh. na wata mace yan Iran ce aka ce ko eh, a jirgi ba eh, ya tashi sama ta fusgo hannun shi yana gengedi ta manna akan waya waya ta wannan labari ya bani al'ajabi ta ga tashin hankali ta tada hankalin jirgin sama da mutanen cikin jirgi ta tada hankali sai da sari sai da sai da aka san jirgi ba wuta ta kama babba bom aka gani cikin ba amma ba babban wuta ce ai <laughs> wuta ta tashi haka irin wannan abubuwan yana sa eh, mata to wai misali hajiya idan yanzu misali mace ta ga irin wayannan abubuwan da alamu da kike magana mm. me ya kamata ta yi eh, Idan mace ta ga irin waɗannan take-taken na namiji cewa anya wannan almurin ba kaza yake ba, me ya kamata ta yi? ni dai gaskiya ka san kowa da nashi amma ni a nawa tunanin ni dai idan ni ce na ga haka zan zaunar da kayan tambayi kashin wane mai ke faruwa mm-hmm. ni na ga kwanan nan ka canja min mm. akwai wani abu akwai wata ne ko mm-hmm. kuma za ka yi aure ne ko kuma mm. kuma menene gara ka faɗa min ni tsakani na da kai akan cewa kada wani ko ni in je in je a waje ko wani abu ko kuma in zo in ga mm. wani abu da bai yawwa a zo a samu matsala saboda haka mace mace da take da suna da wannan understanding din mm. ya zan ce ma eh, ganewa ne ko mm, tsakanin irin wannan fahimta hmm? mm. irin fahimta so za ta iya ta zaunar da mijinta su yi magana su nuna mishi cewa gaskiya ita ta fara ganin wasu abubuwa da bata gane ba to yaya akwai wani abu Yawwa in za a yamma da kare ne a gaya mata. Mm. <laughs> Mun samu ambasada a layi. Eh. Yawwa. Eh, salamu alaikum ambasada. Layi ya yi mana tsiya sai yanzu muka same eh. ka. To shi kuma ambasada sai ya mana kan maza su ma eh. masu bincike. Barka da warhaka. Yawwa. da muna magana ne akan bincike da ma'aurata ke yi a tsakanin su wadda wasu na waya ne wasu na matarsu ne wasu da kai wa'anda kaya yara suke sawa yan unguwa yan zaune gari mm. banza da inda mijin su eh da inda mijin su ya tafi suna nan suna bin shi wasu kuma sun ba gidansu amma suna nan suna sun sa wani ma ya dinga duba masu mai matar su take yi mm. cikin gida waye shiga waye fita gidansu mm. har wata na cewa wani mai hatsa mun miya yi ya layin nan fa to ina ga sai an sake lalubar shi ko mm. ambassador ina ga layin nan eh, eh kai kana jin mu amma nan mu muna jin ka wani iri baya fitowa muryan bari mu sa a sake lalubar ka ina ga Julie ta kara gwada shi eh yawwa bari mu gwada ɗaya lambar Salamu eh, alaikum. Hajiya Badiya tana da? Yawa, da Hajiya bari mu eh, lalace shi. Eh, ina nawa alaikum salam. To Hajiya Badiya me zaki ce ma maza su ma tunda ambasada waye shi taki? <laughs> Su ma eh, masu irin wannan binciken. eh to duk ɗaya ne gaskiya bincike wani lokaci bai da amfani wani kuma lokaci gaskiya kada kada a yi a yi maganan da ba gaskiya ba wani lokaci kuma yana da amfani eh kamar wasu an ce kin ga wai har naman miya in aka yi gidansu sai sun kirga su ga nawa ne in ɗaya ya tafi sai an yi bayani ya aka yi a to wannan kuma ya wuce gona da dukiya <laughs> wannan kuma maza wanda wanda wanda gaskiya dama ba ba ba ba su damu da duba iyalinsu ba in ba haka ba ya ka je kana kirga naman miya hmm. amma kamar irin bincike na waya din nan ko wani abu wani lokaci duka a gefen mace da namiji wani lokaci bai da amfani wani lokaci kuma yana da amfani eh. amfani shi wani lokaci kafin magana ta ɓaci mm. magana ta yi nisa har ta ɓaci mm. in dai akwai soyayya da martaba tsakanin ma'aurata mm. idan wannan ya ga wannan yana abin da bai kamata ba zai iya jawo hankalin shi wani ya kake haka kasa wannan abin zai iya shiga mu ya bata mana zaman mu na aure mm. da gashi gashi to mm. wannan an gane da wuri an gyara za a iya gyarawa amma wani lokaci kuma idan har aka zo aka gane din kuma um, um, kowane gefe ko mace ko namijin ba mai son ya gyara so akwai matsala to mm. wani lokaci bincike yana da amfani wani lokaci kuma gaskiya bai da amfani mm. tunda abinda abinda ba za ka iya gyara ba wani lokaci gyara ma ka sani mm. kamar abin da hausawa suka ce ni kazantar da baka gani ba tsafta ce yau na sunanta tsafta eh ni sai a gani na a gani na sai ga kana zaman lafiya ka baka irin ba ba hana ka ci ba ba hana ka sha ba amma ka zo kana daukan ma kanka abinda ha har abada da kai rashin jituwa a tsakaninku Tunda eh, da abin da ka gani in ba na daɗi ba ne ba abin da za ka iya yi wanda zai kai ku ƙarshe za a mazo ko a baki haƙuri ko a baki rashin gaskiya ko kuma da ƙarshe ma ya ce ya sake ki ya raba ki da 'ya'yanki. Salamu alaikum. Ai in dai ma wannan ne mu a a a a nan za ki da kullum eh. rashin gaskiya za a ba mu tashi. To ki ga ai bai da wani amfani. Ga ga ambassador mun samu ko minti ɗaya bari mu ji ko sakan talatin ne ba. <laughs> Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To muna jin ka amma sana ila minti ɗaya gare ka ko biyu. <laughs> Layi ya yi tsiya. Ni abin da zan ce. Eh. karkare mana. ce in ce a addini ma dai an ce wala ta jasa su. Eh. Babu bincike, to ban ga dalili da mace za ta tsaya tana binciken miji wai me yake yi ko wa yake wa waya ko ne ne. Duk wannan abu ne da ba zai kawo zaman lafiya ba. Hmm. To shi kuma mijin fa. <laughs> to shi ba mijin ai ba dalilin da zai dinga binciken matarsa shi ba aka yi auren nan ma an akwai zargi ba ya haramta a mm. musulunci mm. ai kwarai ba babban magana ce wannan mm. in da aka ce zargi ya shiga ai ba aure kuma gaskiya babu abu bai yi ba to kin ga zancen ma a dinga binciken juna ai bai taso ba a zauna lafiya kowa ya kare hakkin Allah da ya ɗora masa kenan sai kira an zauna lafiya an samu kwanciyar hankali duk da yake lokaci ya yi tsiyar mm, amma dai mun gode kwarai ya ba da tashi gudan eh, gode kwarai da gaske mun gode kwarai Allah saka da alheri hajji ya mun gode sai wani lokacin kuma yawa Allah eh. ya ku da kwarai amin to duka duka nan muka kawo muku karshen shirin namu na yau mm. yanzu a madadin Usman Ahmad Hafsat Bello ɗan mai sor. Da ni ta Sada Sodangi da kuma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana sauti da injiniyan mu na yau. Mm. Nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Ku huta lafiya. Eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba. Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Masu wasanni ba ta kyale ba. Yan wasan kwallo ba ta manta ba. Wasan kokowa ba.